muryar Amurka a Washington DC. saurare tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya. Kuna tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a wannan rana ta Talata 20 ga watan Janairu. Shirin yau da gobe kuka lalubo a kan mitoci 25 da 31 da 41 masu gabatar muku da shirin Halima Jimrau da Jamila Kabiru Fage. Bayan labarin wasanni da ra'ayoyinku akan mace mai kyan fuska ko mai ilimi, Halima Abdullahi na tafi da filin da dafe Za mu kawo muku da fadukar shinkafa ne mai haɗa da kayan lambu. Sai kuma zauren matasa inda yau Madina Dauda za ta jagoranci muhawara a kan ilimin 'ya'ya mata. Inganta ilimin 'ya'ya mata yana da muhimmanci kwarai da gaske. Me yasa? Saboda macen da ba ta yi makaranta ba, daban take da wanda ta yi makaranta. ko da ilimin addini ne za ki ga cewa macen da ta yi ilimi ta fi wanda ba ta yi ba ko kun san cewa in 'ya'ya mata sun yi karatu suna aiki sun fi taimaka wa iyayensu fiye da 'ya'ya maza akwai yanzu waɗanda misalai da yawa za ka yi magana da mutane sai ce maka wallahi 'ya'yansu mata sun fi ma taimaka musu in sun yi karatu suna aiki fiye da maza Ku kasance tare da shirin na yau da gobe domin ku ji duka abubuwan da muka tanadar muku amma da farko ga labarin wasanni da ra'ayoyinku. Ivory Coast da Kamaru suna shirin baje kolin su a filin ta maula yau talata yayin da kasashen biyu da ake ma tsammanin lashe kofin za su fara kokarin neman yin haka. Yayin da Ivory Coast za ta kara da kasar Gini, Kamaru za ta tunkari 'yan wasan Mali ne waɗanda su ma dai ba kanwar lasa bane a ƙwallon kafa. A jiya Litinin an buga wasanni guda biyu da suka burge kowa inda Algeria da Senegal suka goge cin da aka musu suka samu nasarori a wasannin su guda biyu. Kasar Algeria wadda wasu suka yi hasashen cewa ita ce za ta lashe wannan kofin baki ɗayansa ta firgita tun farko bayan da Afirka ta kudu ta jefa mata ƙwallo guda ta kuma rika kai mata kora kamar za ta mata dukar ba sani ba sabo. To amma kash sai ɗan wasa Afirka ta kudu ya kuskuren jefa ƙwallo a ragar su kuma daga nan Algeria ta miƙe ta ƙara guda biyu aka tashi da ci uku da ɗaya. Ita ma Senegal ta fara wasanta da Ghana da da sanyin jiki har gane ta jefa mata kwallo a raga to amma daga baya ta rama wannan kwallo kuma a daidai lokacin da alkalin wasa ke kallon agogonsa domin ya hura tashi sai Musa So ya jefa kwallon da ya ba 'yan Senegal din nasara da ci biyu da ɗaya. Gaskiya a auri mace mai ilimi ya yi mace mai kyau, ko dan tarbiyyar yara da samun kwanciyar hankalin shi kan shi mijin daga Zainab Ado Garba Gwammaja Kano. Mace mai addini da tarbiyya ita ce kan gaba wajen neman aure ba kyau ba. Daga Sadiq Umar, Dala Local Government, Kano. Assalamu alaikum ni ra'ayina mace mai ilimi tahi don za ta ilimantar da yaranku kuma jama'a za su amfana da ilimin nata. Shi yasa ake cewa idan ka ilimantar da mace ka ilimantar da al'umma. Daga mai sauraronku Hauwa Muhammad Maidugu. da ke Najeriya a garin Maiduguri a Mari. Ni gaskiya mace mai addini ta fi burge ni, saboda da yardar Allah za ta baiwa yara tarbiyya mai kyau da nagarta daga Siraju Jibrin Ja'i, ƙaramar hukumar Kaugama, jihar Jigawa. sai an ƙoshi za a iya gani garau kuma a ji da kyau. Saboda haka bari mu fara da hilin da da Halima Abdullahi ke gabatarwa. To ma sauraro a yau a madafin nawa za mu kawo muku da fadukar shinkafa ne mai haɗa da kayan lambu. irin su koren wake dinnan su tattasai mai zaƙi wato wanda ake cewa koren tattasai su kabeji ko kuma alayyahu da dai sauransu. To da farko uwar gida idan kika tanadi shinkafa da wa'annan kayan lambun da na lissafa miki yanzu, to za kuma ki tanadi ɗan attarugu. da kuma sauran abubuwan da sinadaran da ke ƙarawa abinci ɗanɗano. To da fari uwar gida bayan kin ɗora ruwan zafi akan wuta ya tafasa za ki zuba wannan shinkafa taki a ciki bayan kin wanke ta. Idan ta tafaso, sabida yawanci yanzu shinkafa kamar sitaci ya yawa za ki iya juye ta a wani abin sai ki wanke ta domin rage wannan sitaci idan aka wanke ta nan kuma gefe guda dama kin riga kin jajjaga attaruhunki ga kuma kayan lambunki kin yayyanka komai dai kin riga kin haɗa su wannan uwar gida muna yi miki shinkafa da faduka ne ba wai soyayyar shinkafa ba idan kika tashi wa'annan kaya naki da kika yayyanka da komai nan kuma ga attaruhunki da albasa kin jajjaga su zaki zuba a cikin tukunya tare da mai zaki soya su sama-sama idan kika soya su kika ga sun dan soya haka to sai ki zuba ruwa wanda ake cewa an tsaida ruwan miya idan kika tsaye da ruwan miyarki sai ki kawo sinadaran ƙarawa girki ɗanɗano da kayan ƙamshi duk ki zuba a ciki to idan kika zuba a ciki idan ruwan nan ya tafaso wannan shinkafa taki da kika tafasa ta kika ajiye ta a gefe guda sai ki ɗauko ta sai ki juye ta a cikin wannan ruwan da ya riga ya gama tafasa idan kika juye ta idan ta dan fara ta fasowa nan kuma sai ki kawo su karas ɗinki da koren wakenki da shi wannan koren tattasai da kuma wata albasar da kika ɗan ƙara yankawa sai ki juye su a cikin wannan shinkafar taki da ta ɗan tafarfasa to a haka dama ruwanta ya riga ya ɗan ja sai ki ga waɗannan kayan lambun naki sun ɗan ƙara turara wato idan suka turara za ki ji karwai ki su irin sun dahu sosai domin ki amfana da sinadaran ƙara lafiyar jiki da suke da shi da fatan uwar gida an fahimta kuma za a dinga ƙoƙari idan aka tashi yin wannan girki za a dinga yi cikin tsafta yanda shi ma mai gida idan ya gani abin zai dinga birge shi. Ku zo mu leƙa zauren matasa ga Madina nan da abokan tattaunawarta akan ilimin 'ya'ya mata. A tare da ni akwai Al'amin Ciroma da Mero Muhammad Mudi da Rabi Abdullahi Musa. ni madina dauda ni ce zan jara ga shirin to jama'a ku da zuwa wannan zaure to kun ji maudu'in tamu a yau ta harkar ilimi wacce ta shafi 'ya'ya mata musamman a arewacin najeriya zan fara tambayan mero muhammad mudi a ganin ki menene muhimmancin ilmantar da 'ya mace gaba daya to hajiya madina na gode da wannan tambaya ilmantar da mace akwai muhimmanci fiye da yadda muke zato domin a karin magana ko ce a faɗin masana sun ce idan ka ba ma namiji ilimi ka ba ma mutum ɗaya yayin da idan ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma gaba ɗaya don me don yau idan mace tana da ilimi za ki ga ta san yadda kafin ma ka kai ɗanta makaranta daga shayarwa har zuwa lokacin da zai tafi makarantar nan za ta bashi wannan ilimin da take da shi idan ya tafi makaranta inda wasu za su koya mai za ki ga an samu abubuwa da sauƙi sannan ki dawo kawo da zaman gida idan tana zaune da mijinta matan da take da ilimi akwai bambanci ya bambanta da wanda ba ta da ilimi idan aka zo zamantakewa tsakanin mace da namiji sannan idan aka zo ga al'umma mace mai ilimi ta san yadda za ta tafiyar da kanta a cikin al'umma bisa ga matan da yau aka ce ana zaune da ita ba ilimi saboda haka ni ina ganin mahimmancin ilimi ga mace ba zai iya a ce za ka kwatanta shi ba eh, ba zai iya eh, misaltuwa ba haka ne rabi abdullahi musa kin yadda da haka eh haka ne na yadda da haka to menene ra'ayinki a game da inganta ilimin 'ya'ya mata musamman a shirin arewa to inganta ilimin 'ya'ya mata yana da muhimmanci kwarai da gaske me yasa saboda macen da bata yi makaranta ba daban take da wanda ta yi makaranta a ina ake ganin bambancin ta tsaftan jiki tukunna tsaftan cikin gida yadda za a bi da renon yara menene ta koda ilimin addini ne za ki ga cewa macen da ta yi ilimi ta fi wanda ba ta yi ba akwai dalilai da yawa kinga in ki shiga ɗakin macen da ta yi makaranta ba za ki ji wari ba shiga ɗakin wanda ba ta yi makaranta ba ta koyi komai ba in tana reno ba za ki iya cin abinci a ɗakin ta ba na biyu wanda ta yi makaranta ta san mahimmancin ta kai yaro makaranta wanda ba ta yi makaranta ba ko ya tafi ko bai je ba ko oho za ki ga misali da matan mu a karkara wanda ba makarantar ba sana'a da aka koya ma yara ba komai sai ki ga cewa mace tana gasan haihuwa ta haifi goma tana kan gasan haihuwa ba abin da ya sani daga ƙarshe irin yaran da ake ake amfani da su su zama 'yan ta'adda wanda kuwa yaranta sun yi makaranta ba za ta taɓa yadda ba sai ta sa ido a kansu ina suke zuwa ina suka je me za su koya ya za su kara makansu eh, eh, rayuwa na uku kuma macin da ta yi makaranta ba za ta zauna tana wayo Allah ba dalilin da mace tana zaune suke ga an ta yi aji biyar sa ce ai mai amfanin makaranta kar ta karasa kar ta karasa saboda me me za ta yi mijina da komai da komai abinci ne take nema ko ta aurar da ita aurar da ita ko dai me gida akwai komai akwai abinci akwai nama akwai komai to sai ta haifi goma sa a sake ta saki uku lokacin ta tsufa ba abin da za ta yi ba ilimin ba takarda ba abin nema ga yara ba kuma yadda za ta yi makanta amfani ba kila kuma iyaye ma ba su da rai ko kuwa ma ba su da hali amma wanda ta yi makaranta yanzu ki duba mata yanzu ba ba ma gwalagwali ba gidaje suke saya saboda ba san me zai faru gobe ba al'amin ka yarda da dukkan bayanan da suka yi wa'annan mata to hajiya madina kamar yadda dai aka yi bayani ilimi idan aka kalle shi da mai ilimi da mara ilimi bambancinsu kamar haske ne da duhu a duk inda aka kalla musamman ana magana arewa to idan ana maganar arewa za a yi la'akari da suwaye mutanen arewa arewa tana tattare da mazauna ƙabilu daban-daban addinai daban-daban galibi addinan kuma baki ɗayansu suna magana ne akan ilimi alal misali a ɓangaren addinin musulunci Ga baki ɗaya rayuwar musulmi ya ɗoru ne akan ilimi domin idan baka da ilimi to rayuwar kama baki ɗaya kamar yadda ƙur'ani ya ce eh, ga baki ɗaya kamar dabbobi suke sai ya ce balhum a dallu tun tunda suna rayuwar dabbobi ga baki ɗaya sun ɓata hanya to kenan ashe ilimi za mu iya ɗora ilimi a matsayin fitilar haskaka rayuwar ɗan adam to ɗaukar ilimi ga mace babban al'amari ne saboda ita ce wadda Allah ya ɗora mata tarbiyyar gidan baki ɗaya me yasa ƴaƴanta kaɗai ba har da mijin har da mijin me yasa Allah subhanahu ta'ala eh, kamar yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wa sallam cewa tarbiyya daga uwa take farawa to ashe kina akwai rawa ta musamman da ita uwar za ta bayar to in aka yi maganar ilimi har ila yau kashe-kashe ne da yawa akwai kashi na farko akwai na biyu akwai na uku akwai kuma zamani to shin wannan ilimin ya kaitu ne a ilimin addini kaɗai ko ko hadda na zamani yawwa to kaga shekarun baya za a ce mata sukan suna ilimi a arewan nan har iyaye su alfahari da su su ma rika jin daɗi yan mu ta yi karatu yanzu za ta zama babban ma'aikaciya hmm. kuma abubuwa za su yi kyau gare ta da kuma yan uwanta baki ɗaya. Hmm. to kana ganin yanzu shin an samu karuwan ilmantar da 'ya'ya mata ne ko abin ya ragu ne eh to kamar yadda zamani yake tafiya baki ɗayan mutane sun rungumi al'adar a koyawa mata a basu ilimi ilimin nan na addini da na zamani don dukkan su kunnen doki ne suna tafiya tare dan jumani da dan jumai a cikin ilimin zamani da mata ke yi za su iya zama su san addinin su su san kansu kamar yadda hajiya rabi ta bayani idan wadda ta yi ilimi take da ilimi aka kalli rayuwarta za a ga bambanci da wadda bata da ilimi ko da ko a mu'amala ko mu'amalar mu ta yau da kullum a yau tana jigon mu'amalar ilimi dole ne mace ta zamanto tana da ilimi ta san kanta ta san al'ummar da take ciki kuma ta san zamani domin sanin zamani shine sanin Allah mm. Allah nan shine zamani idan ko baka san zamani ba to baka san Allah ba mm. to da ya zaka rayu to kenan in ana maganin eh, mahimmancin ilimin mata to kamar bambancin duhu ne da haske muna zaune a lantarki yanzu ana ɗauke wuta za mu ga duhu ana kawo fitila za mu ga haske sai lalube to saboda haka ilimi babu wani abin da za a ce akwai abin da ya fi yana nan daram kuma waɗanda suka rungumi koyar da mata ilimi daban suke da waɗanda suka yi baris da karatun mata to yanzu bari koma uh, bangaren matan ko a ganin ku mata da suka yi ilimi mm. na na mm-hmm. addini da kuma na zamani mm. shin yaya zamantakewan su yake mu ɗauka misali da mazajensu a gidajensu to ni a gani na matan da suka yi ilimi na boko da na addini wanda ya karatun addini da kuma na boko tabbas da na zamani tabbas idan kika je gidan mijinta akwai bambanci kin ga yau idan kika bude littattafai idan kika shiga kika shiga yanan gizo za ki ga yadda ake koya wa mace girki idan ba ta da ilimin wannan karatun ba za ta sani ba akwai yadda za ta tsarkake kanta ma mijinta idan ba ta yi wannan ilimi ba ta ya za ta yi ta karanta ta gane sannan kazalika idan mace ba ta da ilimin addini ba ta san menene haƙƙin mijinta a kanta ba ba ta san a kan mijinta ba ba ta san haƙƙin ƴaƴanta kan a kanta ba da kuma mijinta ba da za ta tunatar da shi mm. to kin ga tabbas za a samu bambanci da kamar yadda alhaji al'amin ya faɗa da hajiya rabi kin ga kaman kazalika mutum ne a cikin duhu yana lalube kiga ba abin da zai gani sai abin da hannun shi ya cakko mai amma idan da haske kin san abin da za ki je ki dumfara ki sa hannu a ciki abin nan zai amfane ki ko zai cutar da ki hmm. saboda akwai haske tare da ki kina kallo saboda haka ba a hadawa duk wanda zaki tambaye shi yanzu na kice to ya auri matan da bata yi ilimi ba ba ta san bikin ba da wanda ta yi ilimi da yawa yanzu na sai dai idan za a mutum zai so zuciya shi ko kuma ya ce shi bai san abin da yana tsoron wasu abubuwa da bai san ya faɗa tabbas mata mai ilimi ita aka fi son a aure a ajiye ta a gida don tarbiyyar da ƴaƴanta da tarbiyyar da kanta da tarbiyyar da tarbiyyar da miji kamar yadda shi ya amma ai kuma yanzu sai muka lura cewa duk da ilimin nan da wayewa da ake bayani yanzu anan eh. kuma yanzu ne aure yafi mutuwa ko ya zaki ci haji arabi akwai dalilai daban-daban menene dalilan shine kwaɗayi da cewa abin da rigan da wani ya sa ko wance ta sa shine ni ma zan sa an samu iyaye mata masu buri Iyayen mata yanzu suna da buri hmm. in ba dubai ba ya ta ba za mata kayan aure ba daya ne ba china ba in ba china ba ba za mata kayan aure ba in ba dan wani jikan wani ba ba ga komai ba saboda yarinya ta yi makaranta kuma kyakkyawa ce doguwa ce tana da farin fata da sauransu saboda haka eh, ilimi a nan bai yi amfani ba <laughs> kuma yanzu eh. mun zo mun samu iyayen da ba su lura da tafiyan ƴaƴansu. tarbiyya kenan tarbiyya me yasa yanzu kin ga ilimin ba kudu ba arewa a Najeriya. Tafi ‘ya'ya mata yanzu sun fara shaye-shaye kamar maza. Ilimi bai amfani ba. Bai amfani ba. ‘Ya uwa tana tsoron ‘yarta. Sutura ma sai abin da ‘yan mata sun ga dama shi suke sawa yanzu. Iyaye mata an tashi an samu mazaje masu kuɗi a ɗan gidan wani na turai ɗan ‘yar gidan wani na nan ɗan gidan wani na wane ne zai aure ta ai ba za ta aure ɗan talaka ba kaza kaza me yasa. To yanzu banda wannan 'ya'ya mata ga 'ya'ya mata kyawawa sun makarantar suna yawo a titi me ya kawo haka ba miji saboda uwa ta ce kaya sai a dubai za saya an ce dan gidan wani wani dan gidan wani shine za aura ita kuma yarinya tana kallo yar gidan wance tana sa kaza ita ma shi za ta sa mm. zaki zo ki tare da ƴaƴanmu yanzu su suke sa wani irin kaya musamman arewa sai su ɗauki wani matsatsen eh, wanda su sa ɗauki gilla a rufa a kai a nasu mm, biya to me amfani ilimin kenan menene ke uwa kike yi ilimin ya zama mana karuwa kenan ko rashin karuwa mm. to saboda haka gaskiya dole sai an canza salau addini sai ya shiga jikin iyaye mata mazaje sai sun daina tsoron matansu a cikin gida yanzu mazaje su zama su ne <laughs> ashe yanzu ma tsoron mata masu yin ne eh. mazaje sai sun daina tsoron mata mazaje kuma dole sai ko matan ka tana da dukiya ya ne dan abincin nan da zaka kawo na dubu biyar a gida kai insistin ga abin da na samo a yi mm. kokari kar a tsorata duk mace tana an san miliyan daya kudin ka dubu dari sai ka ji tsoro cewa sai abin da ta yi a gida kuma 'ya'yanka kuma dole sai ka tabbatar cewa kai ne uba

Ko kun san cewa in ‘ya'ya mata sun yi karatu suna aiki sun yi taimakawa iyayensu fiye da ‘ya'ya maza? Ba wani na faɗa ba, Farfesa Munzali Jibril shugaban sabuwar makarantar sojoji ta Kano da ke Wudil shi ne mana wannan bayani. Na farko zan fara da muhimmancin ilimi a al'umma. Wato, akwai bambanci babba tsakanin al'ummar da take da ilimi da wacce ba ta da shi. Ko da kuma akan ɗaiɗaikun mutane ma, in kika ɗauka wane yana da ilimi wane baya da shi ai tsakanin ilimi da jahilci kamar tsakanin haske ne da duhu al'umma da take da ilimi za a samu ta ci gaba a matsayin rayuwarta ya ɗaukaka fiye da na waɗanda ba su da ilimi domin za su kiyaye ƙa'idoji na tsafta za su ci abinci mai gina jiki mai lafiya za su samu wajen kwanciya mai kyau abin hawa mai kyau kuma abu muhimmi shine kuɗin da yake shigo musu na abin da suke yi ko sana'a ce ko aiki ne zai zama mai kauri kuma wanda ya fi na wanda bai yi karatu ba domin ko kasuwanci mutum yake yi zai ga bambanci in misali yana da yara wanda suka yi makaranta suka dawo suke taimaka masa da kuma yan da ba su yi makarantar ba akwai bambanci wajen yadda ake tafiyar da abubuwa a tsakanin mai ilimi da mara ilimi hatta akwai lokacin da cikin ina tsammanin lokacin gawan ne hukumar safarin motoci ta jihar Eko a wannan lokacin ta yi wani gwaji ta ɗauki waɗanda suka gama jami'a a matsayin direbobi sai aka gano cewa tukinsu ya fi akwai natsuwa a ciki fiye da na jahilai kuma suna girmama fasinjoji masu shiga motarsu ba a rigima da su kuma sun fi mai da hankali akan aikinsu kuma motocin an fi kula da su ba sa lalacewa kuma ba a samun hatsarurruka kamar yadda ake samun wutar da ake ɗaukan a waɗanda ba su kai su ilimi ba to saboda haka duk abin da mai ilimi zai za a ga akwai bambanci to daɗin daɗawa kuma yanzu yadda duniya take tafiya ai akwai bambanci tsakanin ƙasar da take da masana ƙwararru wanda suke da ilimi kamar za a samu likitoci a samu malaman makaranta a samu injiniyoyi a samu ƙwararru na fannoni daban-daban wanda su ne za su tafiyar da kasar to in ba ku da su a kasar ku sai dai ku je daga waje ku ɗauko wanda kuma sun fi tsada ko kuma ku zauna nan cikin duhun jahilci da kuma duniya ta barku a baya so da haka a gaskiya muhimmancin ilimi kusan ba abin da ma za a haɗa shi da shi a cikin abubuwan da ake cewa su ne makaman ci gaba na ƙasa ba abin da ya fi ilimi muhimmanci to sai kuma mu zo kan ilimin yara mata a gaskiya muna da rauni kamar mu a nan najeriya ta arewa wajen ilimin yara mata shi kansa da ilimin bokon har yanzu akwai waɗansu wanda suke ɗari-ɗari da shi suna ganin ba za su kai 'ya'yansu su yi ba amma dai wannan ya ragu sosai in aka duba yadda abun yake kamar shekara arba'in zuwa hamsin a baya akwai lokacin da sai ma an haɗa da mai unguwa da dagaci an zazzare wa mutum ido an yi masa barazanar da cewa za a matsare shi sannan zai ɗauki ɗaya cikin 'ya'yansa ya bayar ya ce gashi nan dai Allah ya isa ku je saboda a lokacin ana ganin kamar in mutum ya yi ilimin bature to zai iya juyewa ya koma wani addini daban ba namu ba amma yanzu Allah ya kawo zamani mutane sun gani an yi mutanen sun yi karatu kuma ba su fita daga addinin ba wasu ma sun firke addinin fiye da wanda ba su yi karatun bokon ba in aka kwatanta kuma mutanen mu yadda za su iya ɗaukar 'ya'yansu maza su bayar to ba kamar 'ya'yansu mata ba saboda suna ganin in namiji zai iya ɗaukar karatu kamar sana'a to ita fa mace ai daman a tsarin zaman mu na gargajiya ita mace ba ita take fita ta aiki ko ta nemo abin da za a ci ba in dai aka aurar da ita a nauyin ciyar da ita da tufatar da ita da sauran ɗawainiyarta ya faɗa kan mijinta to da shi uba yana ganin to da wace hujja ma zai sa yana wahalar da kansa yana cewa sai ya sa yarsa a makaranta domin ta yi karatu ta samu abin da zai rike ta yana ganin wannan ba matsalarsa ba ne to amma akwai yanzu waɗanda misalai da yawa za ka yi magana da mutane sai su ce maka wallahi 'ya'yansu mata sun fi ma taimaka musu in sun yi karatu suna aiki fiye da maza domin shi namiji da ya samu aiki ya yi aure to abin da yake gabansa shine ɗawainiyar iyalinsa da abubuwan da ya kamata ya yi don ya taimaka musu su ji daɗi zancen ya taimaka wa iyayensa baya gabansa sai dai ɗan abin da ba za a rasa ba amma ita ya mace musamman tun da in ta samu miji na gari wanda ya ɗauki nauyinta to ɗan abin da ta ga ya yi mata rara a hannunta ba abin da take tunani illa ta taimaki iyayenta da 'yan uwanta saboda haka duk al'ummar da ta ce 'ya'yanta mata ba za su yi karatu ba to kamar mutum ne ya raba ƙarfinsa biyu ya ce shi da rabin karfinsa kawai zai aiki domin aka duba adadin mata a cikin kowace al'umma kusan daidai yake da na maza maza rabi mata rabi to in ka ce ka yanke ragun mata to ya wato kai zaka shiga kenan a filin dagar yakin ci gaba da sauran kasashen duniya gasa da sauran kasashen duniya da rabin karfinka to saboda haka a gaskiya ya kamata a zaburar da mutanenmu su gano sannan kuma in akwai abubuwa wanda suke tada wa mutane hankali har suke ganin cewa karatun matan na akwai illa misali in an samu 'yan mata na lalacewa ko su sangarce ko su su yi wasu abubuwa dai na asha saboda sanadin wannan karatu da suke to ya kamata hukumomi su gyara yadda zai zama cewa karatun boko ba yana nufin yarinya za ta lalace ba ne to abu na uku kuma su yara 'yan mata da ake ganin kaman suna koma baya a wajen harkar ilimi kamar yadda na yi bayani a baya wannan ɗabi'ar al'ummanmu da irin tsarinmu na da wanda har yanzu zamani bai zo ya goge shi ba shi ya kawo cewa ba a ba ilimin mata muhimmancin da ya dace to amma in aka duba za a ga cewa ai ita mace in an yi ilmantar da ita kamar yadda masu hikima suke cewa wanda biyu ya ilmantar da ya mace to ya ilmantar da al'umma ne wanda koyi ilmantar da ɗa namiji to shi wannan namijin shi kaɗai ka ilmantar saboda haka abu ne muhimmi lallai mu su zabura su gane muhimmancin ilmantar da mata tare da musu tarbiyya mai kyau. Ilmi dukiya ne, ilmi arziki ne, Allah uwaye a baya Jamila ka mu karkare ko akan me muke son jin masu sauraron mu Muna son mu ji ra'ayoyinku game da shin ko za ku iya soyayya da waɗanda ba ƙabilar ku ɗaya ba? Ku turo mana ra'ayoyinku ta nambar WhatsApp ɗinmu. Alamar tarawa ɗaya, biyu sifili biyu, biyar bakwai bakwai, biyar takwas, uku hudu. Da fatan kun ji daɗin wannan shiri kuma kun amfana da darasin da ke ciki. Baki ɗaya dai ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma gobe Laraba da izinin Allah idan wato war haka ku sake jinmu da wani sabon shirin yau da gobe wanda zai kawo muku wasu bayanai masu ƙayatarwa da faɗakarwa yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da wanda ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni tafarra girma tafarra da injiniyan mu Mr. Bill Barber ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku ku huta lahiya. なるほど。 This program has come to you from the Voice of America, Washington.